Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da saura abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan tashin farashin biredi. Na dakatar da cin biredi ma saboda tsadan shi. Yanzu kawai kara tuwo muke yi in ya kwana da safe mu yi dumame mu mu ce mu fita. Gaskiya yanzu kan biredi ya fi karfin talaka. Kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim kori sai kuma sharhin jaridin Nijar amma kafin nan gasar fila hashim gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel. Wani jami'in Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin Saviodonex da ke gabashin kasar tare da ci gaba da lugudan wuta kan wata masana'antar sinadari da ke zama mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula. gwamnan yankin sahi haidai ya faɗi jiya litinin ta kafar telegram cewa sojojin rasha ne ke iko da kusan kashi saba'in cikin ɗari na birnin kuma sun fatattaki sojojin ukraine daga tsakiyar birnin ya ce masana'antar sinadarai ta azot inda ɗaruruwan fararen hula ke fakewa ana kai musu hare-hare sosai haidai ya ce kusan fararen hula 500 ne suka rage a harabin masana'antar kuma sojojin ukraine na ƙoƙarin sake musu mafaka rasha ta ce an lalata dukkan gadojin da ke kan hanyar shiga birnin jami'an ukraine sun ce har yanzu akwai wata hanyar fita daga birnin amma hanyar ta lalace sosai rikicin da ya barke a yankin dafur na ƙasar sudan tsakanin ƙungiyoyin larabawa da waɗanda ba larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a yankin cikin 'yan watannin nan Faɗa na ba bayan nan ya ɓarke ne a makon jiya tsakanin larabawan Rizigar da wasu ƙabilun Gimir waɗanda ba larabawa ba a gundumar Kolbus mai tazar kilomita 160 daga Aljanina babban birnin Dafur ta yamma. Lamarin da ya faro ne a matsayin takaddamar ƙasa tsakanin mutane biyu, ɗaya daga Rizat ɗayan kuma daga Gimir. Kafin daga bisani ya rikide zuwa tashin hankalin da ya shafi wasu 'yan ƙabilar biyu. ya zuwa yanzu faɗan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 117 tare da ƙona ƙauyuka 17 ciki har da na ranar litinin guda uku kamar yadda ibrahim hashim shugaban ƙabilar gimir na afirka ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa ta tarho. hashim ya ce adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu mafi yawa 'yan ƙabilar gimir ne ya ƙara da cewa mutane da dama daga ƙabilarsa sun ɓace tun bayan ɓarkewar rikicin Felician Kabuga wanda ake zargi da hannu a kisan kiyashi da aka yi a ƙasar Rwanda a shekarar 1994 zai iya gurfana gaban kotu. Wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke hukunci a jiya Litinin. Tana mai cewa dole ne a fara shari'ar da wurwuri a birnin Hague. Masu kare shi ba su tabbatar da cewa Kabuga ba shi da nutsuwar tsayawa shari'a a halin yanzu ba, in ji hukuncin. Bayan da lauyoyinsa suka nemi dakatar da shari'ar kan dalilin kiwon lafiya. An kama Kabuga a ranar goma sha shida ga watan Mayan shekara dubu biyu da ashirin a wata unguwa da ke birnin Paris bayan shekaru ashirin da biyar yana buya. Ana zarginsa da taimakawa wajen samar da ƙungiyar 'yan tawayen hutu. Babbar ƙungiyar 'yan bindigar da a da 1994 ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu ɗari takwas a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kabuga mai shekaru 87 a duniya a halin yanzu yana tsare a birnin Hague yana jiran shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICT, wadda ke kammala aikin kotun hukunta manyan laifuka ta musamman a Rwanda. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Biredi abinci ne da aka fi danganta da marasa karfi a wasu yankuna na arewacin Najeriya. to sai dai labarin na neman canjawa domin kuwa biredin yana neman gagarar talaka a wasu sassan maiduguri saboda tashin farashi wasu masu gidajen biredi dai na danganta tashin farashin da rikicin ukraine daga maiduguri ga rahoton da husaina muhammad ta aiko mana a wannan gidan biredi da ake kira umar special bread da ke birnin maiduguri yawan masu zuwa sayan biredi sun ragu sakamakon tashin goron zabi da biredin ya yi. A dade biredi abinci ne da aka san kowane mutum zai iya saya ya ci, sai dai a yanzu jama'a na ganin cewa biredi ba abincin da talaka zai ci ba ne a yanzu, sakamakon tsadar da biredin ya yi. Inda yawancin jama'a suke sauya abincin karin kumallo a gidajensu, maimakon sayan biredi da safe. Dawa da ya biredi na naira ribi wannan irin in gidanka karamin gida ne zai yi shekara ya bure fas. amma yanzu gaskiya buredi yanzu na ɗari biyar ma gaskiya ba abin da zai maka ni kama yanzu na dakatar da cin buredi ma saboda sadan shi yanzu kawai kara tuwo muke yi in ya kwana da safe mu yi dumame mu mu ce mu fita gaskiya yanzu kan buredi ya fi karfin talaka da da ba da naira sittin na zan sha shayi da buredi amma yanzu dari da hamsin ba zai sheka ba mu talaka in ba shayi ba to da sha yanzu nika sha da safe nan da shi yanzu na na siya wannan ko dawa ke yanzu da fulawa ne ya yi sada ba dawake naira hamsin haba ina roƙe gwamnati su karawa kamfanin hannu masu fulawa so da bread soka mu jadi nigeria muna shan wahala Ƙarin farashin dai baya wuce nasaba da tsadar kayayyakin da ake amfani da su wajen sarrafa biredin, inda kuwa wasu suke ɗora alhakin tsadan kayayyakin akan yakin ƙasar Ukraine. mun zo da muna sayan fulawa akan naira dubu ashirin ashirin sai muka ji labarin fulawa ta koma naira dubu ashirin da biyar to yanzu zai yiwu wannan sikelin mu ajiye akan wannan farahin da muke sayarwa da siga ya koma naira dubu ashirin da bakwai yes ya zama dubu ashirin da uku adc improba naira dubu arba'in da biyar to farahi ya riga ya zama dole ne mu kara akai to mun zo mun musu karin kuɗin kuma amma dai kasuwar tana nan ba daɗi akwai wanda muke sayarwa naira ɗari shida idan har muna so mu yi mu sai da yau ya yi biredi kuma ka ce eh biredi da kake sai kana cin daidai ne sai ka sai dubu ɗaya ɗari biyu to idan muka wannan abun kuma talaka ba zai iya saya ba shi kuma ainihin biredi na talaka ne ƙarin da aka yi mana ne ne muke so mu ɗan samun mu doɗa gun amma ba wai dan daɗi ba ko goban nan in sassauci ya zo mu ma za mu sauke. kowa in ya zo siya sai ya yi complain wani ma sai ka ji ya ce ma zai daina siyan ma biredi tun da haka ne fata na shine da za a daure dai ko su kamfanin ko can inda ake musu supply na fulawan dai a samu a sassauta abun yanda rayuwar ma dai kowa zai ji daɗin yin ta. To ba kowa bane yake iya sayan biredin kasuwan baya tafiya sosai domin karin kuɗin da aka yi din. To karin kuɗin da aka yi din kuma don fulawa shi ma ya karu. A baya dai ana iya cin biredin naira ashirin a ƙoshi. Sai dai a yanzu labari ya sha bamban domin kuwa ba kowa ne zai ci biredin naira ɗari biyu ya ƙoshi ba. jama'a kuwa fata suke Allah ya kawo sauƙin tsadar kayayyakin abinci a ƙasa Najeriya. domin kowa ya samu saukin rayuwa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Husaina Muhammad har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfil dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Tsohon Attorney General na Amurka William Barr da wasu da dama daga cikin manyan makarraban tsohon shugaban amurka donald trump na siyasa a wancan lokaci sun ce sun sha faɗa masa cewa zarginsa na magudi a zaben 2020 ba shi da tushe balle makama kuma ya sha kaye a zaben duk da yadda trump ya sha ikirarin an kwace masa wa'adi a fadar white house karo na biyu ba a cikin shaidar da ya bayar ta faifan bidiyo da kwamitin majalisar wakilai ya nuna a jiya litinin wanda ya gudanar da bincike kan tarzomar da aka yi a majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun bara ya shida 'yan majalisar cewa da yawa daga cikin ikirarin da trump ya yi na kurakurai a zaɓukan cikakkiyar karya ce da kuma wauta ba ya ce zai iya tuna ɗaya daga cikin gana wasu da trump a fadar white house kafin ya yi murabus a ƙarshen shekarar 2020 ya ce na faɗa wa shugaban ƙasa cewa da awar magudi ba ta da tushe har ya zuwa yau trump yana ikirarin cewa shine ya lashe zaben bisa ka'ida shekaru biyu da suka gabata kuma ɗan jam'iyyar democrat joe biden ya zama shugaban ƙasa ta hanyar magudin zaɓe a jihohi da dama an sake ƙidaya ƙuri'un da dama a waɗancan jihohin amma duk da haka ya nuna cewa biden da ƙyar ya kayar da shi kuma duk da wasu ƙananan kurakurai da aka gano ba za su kai ga ɗaukaka sakamakon ba daga ƙarshe jiya litinin fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba joe biden yana son 'yan majalisar dokokin ƙasar da su gaggauta amincewa da yarjejeniyar ɓangarori biyu da ke nufin tsaurara dokokin mallakar bindiga da inganta tsaro a makarantu da kuma samar da ƙarin ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sakamakon yawaita harbe-harbe kan mai uwa da wabi da ya sanadiyar mutuwar amurkawa da dama yawanci daga cikinsu ƙananan yara da makamai irin na soja da aka samu ba bisa ƙa'ida ba. Biden bai ce komai ba lokacin da 'yan jaridu suka tambaye shi je litinin ko ya gamsu da shawarar da 'yan Democrat goma da 'yan Republican goma suka kulla a ranar Lahadi. A cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi na ta gabata, ya ce shirin ba zai yi duk abin da ake bukata ba amma yana nuna an ɗauki hanyar turbar da ta dace kuma za ta kasance doka kan mallakar bindiga mafi mahimmanci da majalisa za ta taɓa amincewa da ita cikin shekaru da dama A ranar Litinin sakatariyar labaran father White House Karin Jean-Pierre ta ce wannan tsarin zai taimaka shugaban kasar wajen cika alkawarin da ya wa iyaye a garin Uvalde na jihar Texas. Inda aka kashe yara goma sha tara da malamai biyu a ranar tara ga watan Mayu bayan da wani ɗan bindiga ya kai hari makarantar firamare don a yi wani abu. ga yadda Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Adalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin rai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar a yi zama na keke da keke da dume neman mulki a ah, kudda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko bangaren eh, suke bukata wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi saboda kaga 'yan siyasa suna da wata akida ka ga su zo da ayyuka in za ga yawanci ba abu ne wanda jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba muna da karfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki mu ne iyaye mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su yi wane je ka yi rijistar zaɓe wane ka zaɓen mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu gaya wa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaben mana abin da ya fi alkhairi yau shirin na dauke da tsokaci ne akan kula alaka tsakanin 'yan siyasa da al'ummar gari a yayin neman ƙuri'a domin kaucewa yanayin rashin cika alkawari wadda ke haifar da tauyewar haƙoƙin jama'a bayan an kafa gwamnati a matakai daban-daban a dakace mu afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka su ke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. saurare bayan shekaru 23 da komawa ta farkin demokaradiyya babu katsewa a Najeriya. Yanayin alaka tsakanin 'yan ƙasa da shugabanni a ƙasar na ci gaba da samun koma baya. La'akari da ƙorafe-ƙorafen da ke fitowa daga jama'a game da al'amuran da suka shafi haƙoƙinsu a wuyan hukuma. a shekara ta 2023 wato baɗi kenan idan allah ya kai mu za a gudanar da babban zaben ƙasar karo na bakwai tun daga shekarar 1999 da sojoji suka miƙa mulki a hannun farar hula daga wancan lokaci ne 'yan siyasar ke yi wa 'yan ƙasa alƙawuran kyautata rayuwa ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da hanyoyin mota da walwala da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar 'yan ƙasa waɗanda dokokin ƙasar suka halatta musu amma har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba kamar yadda ya kamata sai dai ƙungiyoyin ci gaban dimokuraɗiyya a najeriya sun ce lokaci ya yi da al'ummar kasar za su sake salon alakar su da 'yan siyasa musamman masu neman rike madafin iko kwamar abdulzak alkali shine shugaban kungiyar ocean da ke aikin wayar da kan jama'a game da muhimmancin demokradiyya. To abin da ya kamata a yi shine tunda yanzu an ƙara samun wayewa da kuma fahimta ta kanta demokradiyyar akwai batutuwa da muke ta ƙoƙari mu a matsayinmu na ƙungiyoyi masu zaman kansu mu'assasa wanda zai ba jama'a dama a yi zama na keke da keke da dume neman mulki su amfani da damar su da tsarin mulki ya basu na tuntuɓa da yin organization wato su haɗa kansu kamar a matsayin ƙungiya wadda take wakiltar constituency ko jiha ko ɓangare kamar region ko committee na dattawa ya kamata su a rinka zama da wannan 'yan takarkaru a fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren eh, suke bukata wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi a duba batutuwan nan a samu masu ilimi a ciki wanda su yi bincike kan menene bukatun wannan yanki namu saboda kaga 'yan siyasa suna da wata akida za ka ga su zo da ayyuka inda suke samu su mu especially su yan majalisa sukan zo da constituency project constituency project din za ga yawanci ba abu ne wanda aka jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba sai dai dan shi abin da ya iya samuwa kenan kuma watakila akwai bukatar sama a ciki za ka ga an zo an kama constituency project zai inganta rayuwar al'umma ko ba zai inganta ba amma za ga ya kafe sun kafe a kansa to ya kamata wannan yanayi a samu wayewa ta cewa kada a bari a rinka yin wannan tunda dama ta kawo ayyukan nan da kasafin kuɗi da ake na constituency project din nan tana nan har yanzu ba canja ta ba amma jama'a su ringa yin samun haɗaka da masana da dattijawa da matasa na kowace al'umma su ringa haɗa kansu a samu a fitar da wayannan batutuwa masu mahimmanci. Haka fa. To amma wasu hakan ce idan bera da sata ita ma daddawa na da wari. domin za a iya cewa su ma al'ummar da ake yi wa shugabanci ko jagoranci suna da nasu kuskure ko laifi la'akari da cewa sukan tinkarar mai neman ƙuri'a da wasu bukatu da suka fi ƙarfin kujerarsa ko hurumin ikonsa a ƙarshe kuma a gaza cikawa shi kansa wani sayin mai yin mulkin yakan samu karancin ilimin ya san yaya kujerarsa take me zai iya yi mai bai zai iya yi ba to kaga har aka samu a garin shi al'umman ma da yake wakilta su za su fi shi rashin sani ma to wannan yanayi ya kamata a ce an samu gyara irin wayannan masana na al'umma su iya taimaka al'umma su gane a ina layin ya tsaya me dan majalisar mu zai iya yi me gwamna hatta gwamna akwai abin da zai iya yi akwai abin da a hurumin gwamnatin tarayya yake sai shugaban kasa ne zai maka kamar batun tsaro to amma ba anan gizo yake sakar ba su wani 'yan siyasar za su iya yin akwai mataki da za su iya hawa ko da bukata ta fita su idan jama'a sun gabatar da ita ya kasance sun mika ta hurumin da za a iya yin kuma yanci da yawa 'yan siyasar mu ba sa wannan sai dai ka ga kuɗin da ya kamata a ce an kashe su wajen inganta batun ilimi ko lafiya ko wani abu dai na al'umma sai ka ga an tsohon buge da yin empowerment an je an samu mashina ko an samu keken ɗinki ko wani abu a zo a kashe shi wanda za a ɗauki hotuna na jama'a kullum shi yasa abubuwan namu ba ma samun biyan bukata. Allah kyauta Nan gaba a cikin shirin za mu je abin da mata ya kamata su yi na tinkarar wannan zaɓe na 2023 la'akari da ƙalubalen da suke fuskanta sanadiyar makalewar haƙoƙinsu a hannun mahukunta. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai himma bisa sabagar ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama Madalla masu saurare rashin sauke nauyin da 'yan siyasa kan ɗauka a yayin zaɓe na mummunan tasiri akan mata da yara musamman ta fuskar ilimi da tsaro da kiwon lafiya da sauransu. Barista Amina Umar Hussein ta ƙungiyar lauyi mata zalla ta Najeriya ta yi tsokaci. to idan ka duba za ka ga a duk wannan tafiyar da ake gaba ɗaya mata su suka fi shan wahala su suka fi shan samun asara to me ya kamata mi abin da ya kamata mi shine ya kamata saboda mu kalli abu guda uku na farko mu muka fi yawa ko shakka babu mun fi yawa saboda haka muna da ƙarfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki na biyu mu ne iyaye mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su wane je ka yi rajistar zaɓe wane ka zaɓen mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu muke da mazaje mu matan aure ne mu gaya wa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaben mana abin da ya fi alkhairi idan za mu dage mu mata mu gaya wa makotanmu mu gaya wa ƙawayenmu wallahi za mu iya canza najeriya ta dawo najeriya da muke mafarkinta a baya tun da shekara talatin da suka wuce ba mu san wani tsoro ba ba mu san sace mutane ba ba mu san garkuwa da mutane ba ba mu san a saka bom ya tashi ba duk ba mu san komai ba muna cikin aminci yaron kaɗan shekara uku hudu zai tafi makaranta kusan kilomita ɗaya shi shi kaɗai ya je dawo amma yanzu ba a haka saboda haka mata mu muka fi shan wahala mu muka fi yin asara mu muka fi kwasar gashin mu a hannu kuma muna da iko muna da da karfin da za mu iya canza wannan halin da muke ciki mu fito mu juyin juya hali mu faɗakar da 'yan uwanmu mu fita mu kaɗa ƙuri'unmu kafin ma kaɗa ƙuri'a mu gaya wa 'ya'yanmu da mazajenmu da maƙotanmu kowa ta je ta karɓo katin zaɓenta mu zo mu zaɓi shugabanni na gari ba tare da duba da kowace irin jam'iyya ba ya kamata mu farka daga wannan baccin mu mata da muke ciki mu zo mu fuskanci wannan kalubalen amina umar hussein kenan sakataren rashin jihar kano mai barin gado ta kungiyar lauyoyi mata zalla ta najeriya yanzu haka kuma ita ce cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulamu mini Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta ƙaddamar da bincike a ofishin ministan bunƙasa kiwon dabbobi da nufin haska fitila a kan wata kwangilar allurar rigakafin da aka kista cewa darajarta ta haura miliyan dubu na sefa jaridar ta ce ana zargin ministan kiwon dabbobi tijani abdulkadiri da ba da wannan kwangila ta hanyoyin da ba su dace ba dalili kenan hukumar halsiya ta bakunci ofishinsa domin tantance gaskiyar lamari jaridar le da shene na cewa an dakatar da daraktan man fetur na jihar yamai daga aiki bayan da ya umarci gidan man total ya sai da wani gidan biredi lita 300 na man diesel ko kuma gazuwal a daidai lokacin da ake fuskantar dogayen layuka a gidajen mai sanadiyar yanayin karancin man diesel ɗin da aka shiga jerar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace matsalar cin hanci a ma'aikatan gwamnati dalili kenan magatakardar ministan man fetur ya ɗauki matakin ladabtarwa a kan daraktan da ake zargi da keta ka'idar aiki jaridar air info ta ce al'ummar jihar agadas ta fara kosawa da miyagun ɗabi'un 'yan gudun hijira bayan la'akari da yadda waɗannan mutane ke zama barazana ga zaman lafiyar yankin inda shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ke ƙara tsananta ba idan sace-sace da tarzomar da ake fama da su jirir ta ce a yayin wani taron da ya haɗa shugabannin al'ummar jihar agades da na hukumar unhcr shugaban majalisar mashawartan jihar mohamed anako ya nuna buƙatar rufe cibiyar 'yan gudun hijirar da ke agades don mayar da ita bakin iyaka har zuwa lokacin da gwamnatin Nijar za ta kammala aikin basu takardar izinin zuwa kasashen da suke fatan samun mafaka. Jaridar Le Sahel ta ce, Shugaban kasar Nijar ya yi kiran jama'a a kan bukatar bada gudunmuwar jini a albarkacin kamfan da aka kaddamar da nufin wadata asibitocin kasar da jini. Bayan da ya bada gudunmuwar jini, Muhammad Bazum ya ce, abu ne da ya kamata 'yan ƙasa su yi koyi da shi domin duniya ta ci gaba an kai matsayin da a yau ya zama wajibi a yi tanadin jini a asibitoci manya da ƙanana ta yadda za a yi amfani da shi kai tsaye a duk lokacin da bukata ta taso makarkare da jaridar lebanon da ke cewa 'yar gudun tseren niger amina seni ta lashe lambar zinaren mita 200 a gasar gudun tseren kasashen afirka karo na 22 da aka gudanar a tsibirin ilmoris jaridar ta ce amina ta rubuta a shafinta na facebook cewa komai ya yi lambar zinaren afirka ta zo gida ne mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice Wani jami'in Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kutsa cikin tsakiyar birnin Saviodonex da ke gabashin kasar tare da ci gaba da lagudan wuta kan wata masana'antar sinadari da ke zama mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula. Gwamnan yankin Sahi Haidai ya faɗi jiya Litinin ta kafar Telegram cewa sojojin Rasha ne ke iko da kusan kashi saba'in cikin ɗari na birnin kuma sun fatattaki sojojin Ukraine daga tsakiyar birnin. Ya ce masana'antar sinadarai ta Azot inda ɗaruruwan fararen hula ke fakewa ana kai musu hare-hare sosai rikicin da ya barke a yankin dafur na ƙasar sudan tsakanin ƙungiyoyin larabawa da waɗanda ba larabawa ba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari lamarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a yankin cikin 'yan watannin nan Faɗa na bayan nan ya ɓarke ne a makon jiya tsakanin larabawan Rizigat da wasu ƙabilun Gimir waɗanda ba larabawa ba a gundumar Kolbus mai tazar kilomita 160 daga El Janina babban birnin da ta yamma. Lamarin da ya faro ne a matsayin takaddama ƙasa tsakanin mutane biyu, ɗaya daga Rizat ɗayan kuma daga Gimir. Kafin daga bisani ya rikide zuwa tashin hankalin da ya shafi wasu 'yan ƙabilar biyu. Felician Kabuga wanda ake zargi da hannu a kisan kiyashi da aka yi a ƙasar Rwanda a shekarar 1994 zai iya gurfana gaban kotu wata kotun majalisar ɗinkin duniya ta yanke hukunci a jiya litinin tana mai cewa dole ne a fara shari'ar da wurwuri a birnin hague masu kare shi ba su tabbatar da cewa kabuga ba shi da nutsuwar tsayawa shari'a a halin yanzu ba in ji hukuncin bayan da lauyoyinsa suka nemi dakatar da shari'ar kan dalilin kiwon lafiya To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.